لله وحده نصر عبده وأعز وأعز نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق صبر وصابر وجاهد وهاجر حتى ارتفع أعلام الدين صلى الله وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الرحمن أوصيكم وإياي بتقوى الله ومراقبته وخشيته في الغيب والشهادة فهي وصية الله للأولين والآخرين قال ربنا عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المؤمنون إن هذه الأمة أعزها الله ورفعها وأكرمها بهذا الدين الذي أنزله رب العالمين على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم فإذا أخلت الأمة بهذا الدين وتحاونت به سقطت من عين الله فزال وذهب سر مجدها ونجاهها وهذا ما نراه اليوم في واقع كثير من بلاد المسلمين وما يعلم جنود ربك إلا هو فإذا كانت عقوبة من الله فما هي أسباب رفعها وزوالها لعل من أهم ما يكشف الله به العقاب ويحفظ به الأمة والبلد هو أولا تحقيق التوحيد وهو إفراد الله بالعبودية والربوبية وبصفات الكمال في الذات والأسماء والصفات والأفعال كما جاء في الكتاب والسنة فلا يخاف ولا يرضو ولا يعبد إلا الله وحده ويعلم أن الله على كل شيء قدير ولا يكون في ملكه إلا ما شاء فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فهو سبحانه الذي يجب المضطر إذا دعاه يكشف السوء ويدافع عن الذين آمنوا ويرحم من عباده الرحماء وينصر أولياءه في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ومن ثمرات تحقيق التوحيد التوكل على الله حق التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال ربنا عز وجل وعلى الله فليتوكلوا إن كنتم مؤمنين ثانيا الإيمان وهو التصديق بوعد الله ووعيده الغيبي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقد وعد الله عباده المؤمنين بالنجاة من أذابه حينما ينزل على المجتمعات وقد نجى الله سبحانه قوم يونس من العذاب قال ربنا عز وجل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا فكشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلهي وقد وكذلك قد تكفل الله بمدافعته عن الذين آمنوا ضد أعدائهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا فعلى كل مسلم أن يتحقق إيمانه ويتبعد عن كل ما ينقصه أو يقدش كماله لينال وعد الله بالحماية والتعيد أيها المؤمنون ومن أسباب كشف البلاء ورد القضاء وإزالة الكروب ثالثا الدعاء فهي فهو العبادة بل هو خالص العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فالدعاء عبادة لله عز وجل لأن الأبد حينما يرفع يديه إلى ربه فهو يعلم أنه لا يقدر على كشف ما به من ضر أو كرب إلا هو سبحانه وتعالى ولا يستطيع أحد أن يحول حالته من ضراء إلى سراء إلا الله فالدعاء عبادة وإخلاص وحمد وشكر واستعانة ولولا الدعاء لهلك أقوام ولكن نجاهم الله بسببه قل, من ي... قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ويكفي في أهمية الدعاء أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يهلك قوم يونس ضجوا إليه بالدعاء فدفع الله عنهم الأذاب بعد من, بعد من أقدت أسبابه وظهرت معالمه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ومما يدفع الله به البلاء ويكشف به الأزمات الاستغفار رابعا الاستغفار فهو من أسباب فهو سبب عظيم من أسباب تحصيل الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة قال ربنا عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى والاستغفار سبب للممد والاستغفار سبب للمدد والعطاء من المال والاستغفار سبب للمدد والعطاء في المال والولد والثمرات ونزول البركات من السماء على الأرض ومن ثمراته تحصيل المغفرة ونزول الغيث وزيادة الأموال والأولاد والبركات في الثمار والأقوال وكما أن الاستغفار يزيد في أمور الدنيا فهو مأمونة في الآخرة على الشدائد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن وجد في في صحيفته استغفارا كثيرا فالاستغفار يزيد الأبد قوة في جسمه فيتمتع بجواره وعقله وكذلك هو قوة له على طاعة ربه وهو قوة على كل خير في العاجلة والعادلة أما ترك الاستغفار والتعاون به فهو سبب في نزول العذاب فهو سبب في نزول العذاب من الله على البلاد والعباد قال ربنا عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فالاستغفار أمان لأهل الأرض من نزول العذاب كما أن الله عز وجل أعطى هذه الأمة أمانين أمانا مضى وهو وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانه وأمانا باقيا إلى آخر الدهر وهو الاستغفار قال ربنا عز وجل لولا تستغفرون الله لعلكم ترهمون فهو, فهو سبب للرحمة ومن, ومن رحمه الله فلم يهلكه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai unwanin wannan kutuba shine asbabu najatil umma sababin da ke sa al'umma ta tsira duk lokacin da wani bala'i ya tinkaro mata godiya ta tabbata ga Allah wahadahu wato shi kadai yake ya taimaki bawansa kuma ya buwa yadda rundunarsa kuma ya karya rindina ta makiya Allah shi shi kadai ina gode ma Allah subhanahu wata'ala ina tuba zuwa gare shi ina neman gafara zuwa gare shi ina shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shugaban mu ne kuma bawansa ne manzansa ne Allah ya aiko shi da shirya da kuma addinin gaskiya annabi ya yi haƙuri ya yi jihadi ya yi hijira har sai da ainihin wato tutar wannan addinin ta ɗaukaka tsira da amincin Allah da albarkar Allah su ƙara tabbata gare shi da mutanen gidanshi masu tsarki da sahabbansa zaɓaɓɓu wanda suka yi hijira daga garin makka da kuma waɗanda aka tarar da su a madina su ne ansar da wanda suka bi su da kuma ainihin wato kyautatawa ta janibin aƙida da kuma addini bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiya da ni kaina cewa mu ji tsoron Allah mu kiyaye ainihin wato dokarsa mahalatto da Allah duk lokacin da zamu abu a koye ko a bayyane domin wannan ita ce wasiyar da Allah ya ga mutanen farko da na ƙarshe yace na yi wasiya ga wanda suke gabaninku da kuma wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama cewa lallai ku du Allah. Ya ku masu imani, lallai wannan al'ummar Allah maɗaukakin sarki ya bi wayan da ita ya ɗaga ta ya karrama ta da wannan addinin. Wannan addinin wanda Allah ya saukar da shi ga shugaban kowa da kowa shugaban 'ya'yan annabi adam shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi duk lokacin da al'umma ta yi watsi da wannan addinin ta wulaƙanta shi to mutunci da taimako da agaji da ya kamata ta samu daga gurin Allah ba za ta samu ba don haka za ta gushe sirrin abin da ya shafi ɗaukakarta da tsirarta zai kawo wannan yana daga cikin abin da muke gani yana aukuwa a mafi yawancin garuruwa na musulmi da yadda ya fi fama da matsala da zubar da jinin mutane da tashin hankali da rashin zaman lafiya za ka ga ƙasashe ne na musulmi ainihin wato a duniya da yadda ya fi fama da fatara da yunwa da wane ne da wane ne sai ka ƙasashen musulmi ne suka fi fama da irin waɗannan matsalolin a duniya musulmi yakan iya kashe ɗan uwansa musulmi saboda yana neman wani abu na shugabanci ko wani abu na ainihin wato dukiya don haka sai Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi al'umma da irin waɗannan rashin zaman lafiya a ko'ina dama ya ce ba wanda ya san adadin rundunar ubangiji sai in shi Allah ɗin shi kaɗai subhanahu wa ta'ala duk lokacin da ya zamanto wato ukuba tana zuwa ne daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala to menene sababin da ya kamata mutane su riƙe dan Allah ya kawo musu da wannan ainihin wato ƙuba ɗin? malamai suka ce ba mamaki daga cikin mafiya muhimmancin abubuwan da aka riƙe dan idan musifa ta sauka Allah ya kawar da ita ya kuma tsare al'umma da kuma garuruwan al'umma ɗin abubuwa ne kamar haka abu na farko tabbatar da tauhidi idan an ce tauhidi shine kaɗaita Allah subhanahu wata'ala da bauta mutane da dama yayin da aka halicci mutum ya san babu wani wanda ya ba Allah gudunmawa gurin halittarsa amma sai idan an zo an ce a bauta ma Allah shi shi kaɗai sai rigima ta tashi wannan yana daga cikin zaluncin da mutane suke yi yayin da ka yadda cewa ba wanda ya ba Allah gudunmawa gurin halittarka to shi ya zama maka lazim kuma ka yadda a sama da ƙasa babu wanda ya cancanci a bauta masa shi shi kaɗai subhanahu wata'ala shi yasa abubuwa guda hudu duk mutumin da bai kujirce su ba dangane da Allah idan ana maganan imani da Allah yi shiru bai ma san me ake ce ma imani ba abu na farko dole ya yadda cewa Allah subhanahu wata'ala akwai shi kuma shi Allah shine na farkon da farkon sa ba da ƙarshe kuma shine na ƙarshen da ƙarshen shi ba da ƙarshe abu na biyu ya yadda samar da halitta daga babu da samar da ta da ɗaukar nauyin kulawa da ita babu wanda yake da ikon yayin wannan in ba Allah subhanahu wata'ala ba dan adam asalinsa daga ƙasa ne ita ƙasar daga mai Allah ya yi ta daga babu kawai sai ce ƙasar ta samu sai ƙasar ta samu shi mala'ika daga haske hasken daga mai Allah ya yi shi daga babu cewa kawai hasken ya samu sai hasken ya samu da ya halicci mutane ya san cewa suna da buƙatar inda za su zauna sai ya shimfiɗa musu ƙasa ya yi musu kaza ya yi musu kaza ya yi musu kaza da lokacin da ka yadda dukkan waɗannan abubuwan babu wanda yake da ikon yin su sai Allah to kuma shi yake lizimta maka ka yadda a sama ko ƙasa babu wanda ya cancanta a bauta masa shi shi kaɗai subhanahu ta'ala sannan abu na uku ka yadda da cewa Allah yana da ainihin wato sunayensa da sifofinsa wanda suka keɓanta da shi subhanahu ta'ala a cikin mutane ne ka iya samun mutum da suna amma sunan ba dole ba ne ya dace da shi a iya samun mutum din kuma kaga dini ne makiyin addini a iya sawa mutum suna nasiruddin kaga kuma dini ne ruguje addinin yake amma Allah idan aka ce al'azizu ne to wannan sunan sai ya dace da sifarsa sai ka samu yana daga wanda ya ga dama ya sauke wanda ya ga dama idan aka ce alhakimu ne to wannan sunan ya dace da shi sai ka samu shi yake yin hukunci kuma ya ajiye kowane abu inda ya dace a ajiye shi subhanahu wata'ala shi yasa Allah subhanahu wata'ala da yake yana da alhujjatul baliga yana da alhikmatu tamma wato yana da hujja wacce take kaiwa makura kuma yana da hikima cikakkiya yasa yace duk abin da yayi kada wani ya tambaye shi yace me yasa yayi kaza amma dan adam saboda bashi da wa'annan abubuwan guda biyu idan yayi abu sai an tambaye shi yau idan Allah ya ga dama za a iya wayar gari ya kashe duk mutanen Lagos kuma ba wanda ya sai tambaye Allah dan me kai kaza amma yanzu da za a fito masallaci ka kwada mu wani mari sai an tambaye ka me ya faru saboda kai baka da alhujjatul baliga kuma baka da ainihin wato alhikmatu tamma sannan Allah subhanahu wata'ala mutum ya imani da aikinsa duk aikin da Allah ne yake to sai ka samu akwai kamala ciki babu tawaya rana yanzu tun da ta fara fitowa shekarunta a duniya babu wanda ya san ko shekara nawa ne amma ba wanda ya taba jin ana sanarwa ana cewa to jama'a a tanadi kayan haske duniya za ta shiga matsala domin za a ɗauko wasu ƙwararrun injiniyoyi za su hau sama za su gyara idan suka taɓo ranar nan za ta ɗauke watakila sai an wata ɗaya ana gyara ba wanda ya taɓa jin wannan saboda wannan ranar sana'a ce ta Allah subhanahu wa ta'ala Dan adam yanzu yadda yake saboda aiki ne na Allah subhanahu wata'ala babu zamanin da zai zo a ce ana buƙatar ai modernizing ɗinka saboda ka an wuce ba wannan zamanin amma yanzu waɗannan gine-ginen da aka yi kake ganin su sune na ƙarshe inda za a ɗauki shekara talatin nan gaba ka dawo duniya ko in kana dare sai kaga an girme su gine-ginen suna buƙatar ai modernizing ɗinsu saboda wannan aiki ne na ɗan adam wannan kuma aiki ne na Allah subhanahu wata'ala da haka ya zamanto Allah madaukakin sarki sifofinsa cikakku ne sunayensa cikakku ne sannan sifarsa cikakkiya ce sannan duk wani aiki da Allah subhanahu wata'ala yake yi aikin cikakke ne mutum yin imani da wannan kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waye gari baka jin tsoron kowa sai Allah baka kaunar wani abu daga gurin kowa sai Allah ba za ka bauta kowa ba sai Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai, sannan mutum ya san cewa lallai Allah yana da iko akan kowane irin abu sannan babu wani abu da zai faru a cikin mulkin Allah sai abin da shi Allah ya ga dama abin da ya ga daman ya faru ya faru abin da bai ga daman ya faru ba ba zai faru ba shi yasa Allah ne kadai zaka samu yana gudanar da mulkin da in babu ba yadda za a ce wai akwai wani wanda in babu shi mulkin Allah ba zai yi ba ba wannan halittar a sama ko a ƙasa amma duk wani gwamna a jiha sai ka samu yana buƙatar mataimaki shugaban ƙasa sai ka samu yana buƙatar mataimaki sai ka samu ana buƙatar kwamishinoni wane ne wanda ya san kaza wanda ya san kaza wanda wannan kabinet din in babu su mulkin ba zai yi ba amma ba wata halitta a sama ko ƙasa wanda in babu ita mulkin Allah ba zai yi ba babu wannan halittar na haka shi shi kadai Shi ne wanda yake karba ma wanda ya matsu a lokacin da ya kira shi sannan shi shi kadai shi yake iya yayi bala'i a lokacin da bala'in yake sauka sannan shi yake kariya ga masu imani sannan yana tausasawa ainihin wato bayansa wanda suke tausasawa sannan yana taimakon ainihin wato wanda yake masoyansa ne a duniya da kuma ranar da za su tashi su tsaya gaban Allah yana daga cikin abin da ake samu na amfani idan mutane suka tabbatar da tauhidi shine dogaro ga Allah subhanahu wata'ala haƙiƙanin dogaro Allah ya ce masu imani ga Allah kaɗai suke dogara sannan ya ce lalle ga Allah kaɗai za ku dogara idan kuna da imani da haka malamai suka ce dogaro ga Allah ya haɗa abu biyu zuciya ta dogara ga Allah subhanahu wata'ala wajen yiwuwar abu ko rashin yiwuwarsa yana hannun Allah sannan mutum ya tashi ya yi riko da sababi kar ka zo ka zauna ana rigima da kai ana musu da kai ka ce in Allah ya yarda sai kai limani a Kaaba kuma ba ka zuwa islamiyya idan an yi magana ka ce ai Allah yana da iko akan komai wannan tawakkul ake ce masa ba at-tawakkul ba at-tawakkul shine zuciyarka ta dogara ga Allah cewa yiwar abu ko rashin yiwar sa yana hannun Allah kai sai ka tashi sai ka yi riko da sababi abu na biyu da ke sa idan Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi al'umma da bala'i idan ta yi riko da shi ta fita shine yin imani da shi subhanahu wata'ala din yana daga cikin yin imani da Allah shine duk abin da Allah ya faɗa na al'amari na gaibu mutane su yadda da shi dan haka Allah da ya tashi a farkon Qur'ani sai ya ce mana Allah alladhina yu'minuna bil ghaibi wannan suka yi imani da gaibu aljanna wuta dinnan gurin ba wanda ya taba ganin ta a gurin magaibi ce tunda ba mu gani ba labari aka ba mu kuma muka yadda cewa akwai ta abin da yake gasgata imaninka da gaibu shine tashi kai aiki saboda abin da zai zo nan gaba shi yasa malamai suke cewa inna ma yusaddiqu al mar'i ma huwa fa'iluhu kowane mutum abin da yake gazgata shi shine abin da yake aikatawa ba maganarsa ba yana daga Allah madaukakin sarki yayi alƙawari ga bayansa masu imani da hanyar tsira daga azaba lokacin da azabar za ta zo wa ainihin wato al'ummar gabaki daya Allah ya tsiratar da mutanen annabi Yunus daga azaba Allah ya ce don me yasa wata alƙarya lokacin da ta yi imani imanin ta ya amfane ta ba wannan alƙarya ya ce illa ƙauma yunus sai mutanen annabi yunusa lamma amanu lokacin da bala'i ya zo ya kusa ya sauka suka fahimci abin da yasa suka saba tsakaninsu da Allah Allah zai kawo bala'i imani ne ba ba yayin da suka yi imani Allah ya ce sai maka yaye musu abin da ya ainihin wato sauka na azaba ta ainihin wato duniya da kuma ainihin wato lahira sannan muka jiyar da su daɗin rayuwa zuwa wani lokaci Allah maɗaukakin sarki tabbas ya kallafa wa kansa wajen kariya a kan masu imani ta ɓangaren maƙiyansu ya ce lallai Allah yana kariya dangane da wanda suke masu imani don haka wajibi ne akan kowane musulmi ya yi ƙoƙari ya tabbatar da abin da zai gyara masa imaninsa ya yi ƙoƙari ya nisanci abin da zai tauye masa imanin ko ya taɓa mutuncin imaninsa domin ya samu kariya ta Allah subhanahu wata'ala da kuma ƙarfafar Allah subhanahu ta'ala ɗin ta ɓangaren shi yayin da imani ya ainihin wato gyaru akan wannan akwai misalai da dama da za mu ga cewa alaƙar mutum da Allah babba ita ce alaƙa ta imani da zaran alaƙar ta lalace ko kai ɗan gidan waye ko waye ya haife ka kakka ɗauka cewa Allah yana da alaƙa da kai bai da alaƙa da kai alaƙa ta kusa ko alaƙa ta nesa imani ne yasa ashabul kafi lokacin da aka biyo su za a kashe su suka gudu suka shiga kogo Allah subhanahu wata'ala yake cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda suka yi shekara 900 a kogo 309 suna bacci a kogo kuma Allah ya tayar da su suna samarin su ba su ba ma karansa a Qur'ani sai da ya ci su Allah madaukakin sarki sai da ya ambace shi a Qur'ani imani ne yasa lokacin da wani mutum zai rasu ba wanda zai ɗauki amanar dukiyar shi ya ba mutane ya buɗe kasan katangar yasa, sa ya ce Allah na kare mutuncin addinin ka sanda nake da dama sanda ban da dama Allah ka kare mutunci na da katangar ta yunkura za ta faɗi aka turo annabi Musa da Kidir suka tsayar da katangar suka hana ta faɗuwa wannan yana daga ciki sannan yana daga cikin ya kuma masu imani sababin da ke sa Allah ya yi bala'i Abin da Allah ya hukunta maka na ƙaddara ma a kau da shi duk wani bakin ciki a kusan maka da shi shine yin addu'a ita addu'a ita ce tsantsar ibada dan haka Allah madaukakin sarki yace lallai ku bauta min lallai yake cewa ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan karɓa muku wanda suke girman kai dangane da roƙona da sannu sai sun shiga jahannama suna kaskantattu lallai addu'a ibada ce ga Allah madaukakin sarki domin duk lokacin da bawa ya daga hannu yana addu'a zuwa sama shi bawan yana sanin cewa idan ya shiga matsala kenan babu wanda yake da iko gurin yaye masa bala'in da ya sauka gare shi in ba wanda yake roƙa ɗin ba don haka ba wanda kuma ya isa daga wannan halin ya mai da kai zuwa wancan halin in ba Allah subhanahu ta'ala ba lokacin da kake cikin hali na yalwa ba wanda ya isa ya mayar da kai hali na tsanani in ba Allah ba lokacin da kake cikin hali na tsanani babu wanda ya sai dawo da kai hali na yalwa in ba Allah subhanahu wa Ta'ala ba shi shi kadai shi yake da ikon yin wannan to sai kamar yadda al'umura zuwa gare shi da haka addu'a wato ibada ce kuma ikhlasi ne da godiya da neman taimakon Allah ba dan addu'a ba da dar an riga an halaka da haka ya zamanto sababi ne na ainihin wato tsira da haka Allah madaukakin sarki yace ka ce musu ba dan addu'ar da kuke yi ba da ba wanda ma Allah madaukakin sarki zai damu da shi da wannan ne malamai suka ce addu'a ya kasu gida biyu akwai du'a'ul ibada akwai du'a'ul matsala yanzu sallar juma'an nan da mutane suka taho yi kira ne na Allah ya ce idan kun ji kiran sallah ku tafi to wannan shi ake ce masa du'a'ul ibada Allah ya ce ka yi abu kayi ya ce ka bari ka bari sannan akwai du'a'ul mas'ala shine lokacin da ka shiga cikin wani hali ka daga hannu ka roƙi Allah da wannan na daga hannu a roƙi Allah da wancan ba wanda ake ma in ba Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa yake cewa ka ce ba dan wannan addu'ar da kuke yi ba idan Allah ya ce ku yi abu ku yi in ya ce ku bari ku bari idan kuna buƙatar abu ku koma gurin shi da babu wanda Allah subhanahu wata'ala zai damu da ainihin wato shi don haka wannan yana daga ciki shi yasa akwai gurare guda shida da malamai suka ce wanda sun lissafa ya kai guri arba'in da wani abu duk mutumin da wani abu ya taso masa ya riƙe ya ci gaba da yin addu'a to Allah subhanahu wata'ala sai ya sanya masa mafita a ciki yana daga ciki babu inda bawa ya fi kusanci da Allah lokacin da zai roƙe shi irin lokacin da yake cikin sallah a cikin sallar kuma babu kaman cikin sujjada shi yasa Allah ya ce wa annabi kalla la tuti'hu wasjud qatari to duk lokacin da ka samu kanka a cikin sujjada a sallan nafila ko a farilla ka dage idan kana da wani abu da kake nema a gurin Allah ya baka to ka dage wajen nema a gurin in kana da wani abu da kake so ya tsare ka to ka dage cewa Allah ya tsare ka da ne da wannan abin da kake neman ya tsare ka daga gare shi a ciki wannan yana daga cikin gurare da ake yin addu'a dan neman biyan bukata guri na biyu lokacin da aka ji mai kiran sallah ya fara kiran sallah duk abin da ya faɗa a faɗa sai hayya ala salah da hayya ala fala wannan za a ce la haula wala quwwata illa billah idan an gama aka karanta salatin da ake yi da zikirorin da ake yi idan mutum zai iya yin hakuri daga yin kiran sallah har lokacin da za a yi iqama a tara sallah annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya faɗa da bakinsa mai albarka ya ce babu yadda za a yi addu'ar da aka yi ta tsakanin kiran sallah zuwa ikama Allah ya mayar da ita wannan yana daga cikin gurare guda biyu guri na uku idan mutum ya addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yake karɓa lokacin da ya zo yana sallah zaman tahiya na ƙarshe kafin yi sallama, bayan attahiyatu lillahi bayan salati ga annabi Muhammad sai sallama to kana da addu'a da kake so za ka yi ka yi a irin wa'annan guraren guri na hudu lokacin da aka sallame sallama ta salla ta nafila ba ta farilla ba bayan sallar farilla zakaru ake wanda annabi ya ce a yi ka daga hannu ka yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓa guri na biyar lokacin da mutum ya zauna ya karanta ƙur'ani mata ya sara kafin ya tashi ya daga hannu ya roƙi Allah akan buƙatarsa Allah maɗaukakin sarki zai biya masa guri na shida sulusul akhiri min al-layli karshen dare kamar karfe 4 da rabi zuwa biyar in mutum zai yin addu'a irin wannan guraren ya dage guri na bakwai shine duk lokacin da Allah ya azarta mutum da ruwan zanzan zai sha to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace ruwa ne wanda Allah ke biyan bukata duk abin da aka sa saboda shi kuma manyan malamai da dama sun sha ruwan sun yi addu'a sun ce Allah ya ba su karatu irin nawa ne kuma kafin su bar duniya sai da suka karatun da duk duniya tana jin su a matsayin su na malamai to dan haka halin da muke ciki a ƙasar nan sai a da al'amura zuwa ga Allah ai tadarru'i yi addu'a a roƙe shi insha Allah Allah madaukakin sarki zai kawo sauki sannan yana daga ciki abu na hudu shine yawaita neman gafara shine istighfari istighfari sababi ne babba daga cikin sababin da ke sa a samu alheri da kuma tun kuɗewar shari a duniya da lahira Da haka Allah ya ce ku nemi gafarar ubangidinku ku tuba ku koma zuwa gare shi zan ji da ku daɗi zuwa wani lokaci ainihin wato sananne sanan istighfari sababi ne da yake sa mutum idan Allah madaukakin sarki ya yi masa ainihin wato abu in yana yawan istighfari ya samu ƙari da baiwa wajen dukiya da 'ya'ya da kayan amfani na gona da saukan albarka daga sama zuwa ƙasa yana daga cikin amfanin da neman gafara yake da shi a gurin Allah neman wato istighfari yake da shi shine samun gafara da saukan ruwa daga sama da ƙaruwar ƴaƴa da ainihin wato arziki idan Allah ya baka ƴaƴa yakan zaman maka matsala ne idan ba arzikin da za a tafiyar da su amma idan Allah ya baka tirin yawan ƴaƴa ga kuma arziki ai baka da matsala shi yasa Anas dan Maliku Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya roƙan masa Allah da ya zauna gidansa ya masa hidima shekara goma ya ce Allah ya ba Anas kuɗi Allah ya ba Anas shekaru da yawa sannan Allah ya ba Anas ɗaya da yawa Anas ya kai shekara ɗari da 120 kafin ya koma zuwa ga Allah ya haifi ‘ya'ya sama da ‘ya'ya ɗari da ashirin da wani abu sannan ya zama bultubulonin da ɗaliban shi duk wanda ke zuwa majalisi karatun anas dan maliku ba talaka ba ne domin yawa da zakka ya ba wa'annan kafin shekara ta zagayo su ma sun yi kuɗin da za su iya ba wasu zakka da haka sai ya ce ku karɓa ku ci wannan addu'a babban mai gida ne da haka ga shekaru da yawa ga kuɗi an bashi ga 'ya'ya an bashi mai matsalarsa a duniya sannan addu'a ta hudu annabi ya ce Allah ya shigar da anas aljanna wannan yana daga ciki da haka sai a yawaita neman gafara a gurin Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga ciki da haka shi istighfari yana ƙarawa bawa ƙarfi hatta a jikinsa da gaɓoɓinsa da hankalinsa hakanan yana ainihin wato ƙara masa ƙarfi wajen da'a ga Allah maɗaukakin sarki da haka matattara ne na kowane irin alheri duniya da lahira yayin da al'umma ta bar neman gafara ga Allah ta wulaƙanta istighfari ta wannan sababi ne da ke kawo azabar Allah ta sauka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya ce Allah ba zai azabtar da ku ba alhalin manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana cikin ku kuma Allah ba zai muku azaba matukar kuna neman gafara a gurin Allah da haka shi neman gafara a gurin Allah shine sababi na samun aminci daga azaba da mutanen da ke ƙasa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba wannan al'ummar aminci guda biyu aminci ɗaya ya riga ya wuce shine samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsakaninmu aminci ɗaya kuma yana nan har zuwa Allah ya naɗe ƙasa da wanda ke bayanta shine neman gafaran Allah Allah madaukakin sarki ya ce dan me yasa ba za su nemi gafaran Allah ba ko Allah madaukakin sarki zai masu ainihin wato rahama ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana rahama ga baki Abin da ya sauka yake faruwa a ƙasar nan Allah ka sanya wa al'umma mafita اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وموا إلى صلاتكم يذكر الله لكم